أليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu sha takwas ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma tara ga watan tara miladiya 2017 a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imami muhammad bin abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin mu yana gudana a can suratul mutaffifin wacce a jerin surorin alkur'ani ita ce ta 82 tana da ayoyi talatin da shida za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta ashirin da tara فدن الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka ambata mana daga cikin manya-manyan darussan da wannan sura mai albarka take dauke da su akwai bayani a game da abin da zai faru a tashin alkiyama na sakamako ga waɗanda suka kyautata Allah ya kyautata musu ya shigar da su aljanna waɗanda kuma suka munana aiki a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da mummuna innal abrara كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الأبرار لفي عليين littafin waɗanda suka zama masu nagarta bayan Allah nagari yana illiyun wani waje da yake maɗaukaki a sama su kuma waɗanda suke fajirai wanda suka ki bin Allah littafin aikinsu da sakamakonsu yana sijji wanda shi kuma wani wuri ne a can ƙasan ƙasa to bayan Allah subhanahu wata'ala duk ya mana waɗannan bayanan sai ya ce innal ladina ajramu za a faɗi dalilin da ya sa alfujjar aka saka musu da mummuna ya zama sakamakon su wutar jahannama al'abrar aka saka musu da abin da yake aljanna dukkaninsu sun nemi sakamakonsu ne a duniya dan adam yana neman sakamakonsa ne a duniya الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء duniya ita ce gidan aiki haka suke faɗi lahira kuma gidan sakamako ne ba a neman ba a yin aiki a lahira duk wanda kaga ya samu sakamako mai kyau a lahira to ya nemi sakamakon nan ne tun a duniya kwatankwacin yadda ɗalibi yake yin jarabawa bayan wani lokaci a ce sakamako ya fito ai ba ranar sakamakon yake neman sakamakon ba ya nemi sakamakon ne ta ranar jarabawa to in waɗannan misalan mutum ya rike ɗaukar su yana kwatanta su da abin da zai faru a ranar gobe kiyama na sakamako sai Allah ta'ala ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suka rika yin laifuffuka suna saba ma Allah kanu sun kasance min alladina amanu yadhakuna sun kasance hakuna suna yin dariya a duniya Minan ladina amanu ga waɗanda suka yi imani lafazin ajramu lafazi ne ajrama yujrimu ijraman laifi duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da shi ba ana ce masa ijira. asalin kalmar ita ce ijra sannan yin abin sunansa shi kuma jari'matun annabi annabi nuhu alaihi salam yana faɗi a tattaunawarsa da yake yi da mutanensa ce am ya ƙulu naftarahu قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون a kissar annabi nuhu alaihi salam da Allah ya ba mu a can suratul hud am yaquluna iftara ko suna cewa annabi nuhu alaihi salam ya kirkiri abinda Allah ya ce musa ya faɗa musu ne shi ya kirkira a kansa ko kuma ka ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka dawo ake magana da shi an ba ana ba da kissar annabi nuhu alaihi salam sai aka dawo abinda ake cin shi iltifati sai aka yi waige sai aka dawo ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam duka siyakin ayar zai iya ɗauka ko annabi nuhu alaihi salam ake magana a kansa kuma bayanin annabi nuhu ne ake yi ko kuma a'a annabin mu sallallahu alaihi wasallam shine bayan an ba da wani yanki na kissar annabi nuhu alaihi salam sai Allah ta'ala sai ce am yaquluna iftarahu ko suna cewa annabi nuhu ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiri qur'ani kul in ibtaghaituhu fa alayya idrami ce ku ce in kirkirar sanai to zunubi da laifin na kaina dama kuma ni ba ruwa na da laifin da kuke kowa zai ɗau laifin ne so da lafazin idram yana nufin laifi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba shi ake ce masa idram shi ne ake ce ma aikin jarima idram masdarin ne asalin tushen kalmar amma kalmar da sunanta jarima shi yasa ake jam'inta sai a ce jara'im laifuffuka ma'asiya ta shiga ciki ismun ya shiga ciki zambun ya shiga ciki dukkanin waɗannan lafuzzan suna shiga ƙarƙashin lafazin jarima ne abinda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba shi yasa shirka jarima ce shirka jarima ce laifi ne kafirci jarima ne laifi ne sata jarima ce zina jarima ce ƙarya cin dukiyar mutane saba ma iyaye kin kyautata ma mutane zagin mutane duk wannan jara'im ne dukkaninsu suna cikin jarima idrami ne wanda yayi to shine sai Allah ta'ala ce innal ladina ajramu lalle waɗanda suka yi laifi a duniya laifin nan na shirka ko laifin nan na wani sa'abo daga cikin nau'ukan sa'abo da Allah subhanahu wata'ala ya haramta kanu sun kasance yadhakuna suna yin dariya min alladhina amanu ga waɗanda suka yi imani so tari zaka ga duk mutumin da ya kasance mai saba ma Allah to zaka ga yana izgiri ga wanda ya kasance mabiyin Allah tun can da sayyidina Ali radiyallahu anhu a cikin baitotan da ake danganta masa a cikin ɗaya daga cikin baitotan yana cewa wal jahiluna li ahli ilmi a'da kullum masu ilim jahilai to suna gaba da masu ilimi ne duk inda ka samu wani mai gyara to sai ka samu su maɓannata su kuma suna masa izgili suna ɗaukar wahalar da kansa yake ba wayayye ba ne shi wani mutum ne mai jawo ma mutane aiki in suka ge wani abin kawai sai su kama kyalkata masa dariya suna dariya suna masa izgili to a duniya haka waɗanda suke masu laifi suke ma masu gyara annabi nuhun nan da ake magana kansa haka suke masa annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi da ya kera jirgin ruwa in suka zo wucewa sai su zo suna ma annabi nuhu alaihi salam izgili suna a ah, da'awa kuma ta kare an koma kafintanci jirgin wanda yake sassakawa jirgin ruwa ne na katako sai kun ga da'awa ta kare kuma an koma yanzu kanikanci an koma kafintanci aka koma tunda da'awa ta ki ci an yi an yi an yi an yi shekara da shekaru dubu ba hamsin ana wa'azi kuma bai samu mabiya ba sai su koma suna masa izgili Allah ya ce ya mayar musu da martani ya ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kun mana izgili yau to mu ma akwai ranar kin dillanci za mu rama za mu rama so daga duk mutumin da ya zama mai bin Allah aka samu wasu shaidanu su kuma suna masa izgili to ya ɗauka cewa ya ɗauke su a matsayin marasa lafiya shi kuma likitan in likita idan mahaukaci mai ciwon hauka ya duki likita shikenan sai likita ya rama ta an samu mahaukata guda biyu dukkaninsu sun cancanta a basu gado sun cancanta a basu gado shi ne wannan so daga duk masu saba ma Allah a duniya kullum izgili suke suna dariya suna yada maganganu suna yafice suna zunbe suna gulmar waɗanda suke gyara wannan Allah ta'ala yana kawo mana in wannan ne domin tasliya lallashi ne in ka ce za ka bi wannan hanyar ta da'awa ta karantar da mutane to ka ɗauka cewa wannan su ya faru da kai annabawan Allah an musu haka amma annabawan Allah haka annabi Nuhu alaihi salam injili suke masa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da wasu manyan gari suka zo wucewa daga cikin mutanensa sakhiru minhu sai su rika annabi nuhu alaihi salam izgili <laughs> da'awa ta kare yanzu kuma an koma ana kafintanci ai tuntun da ma mun ce ka nemi sana'a ka kasa ka ki yi yanzu tun da kaga ta kice ce ka ga shi ka samu sana'a alhali duk annabin Allah idan ya zo wa ma alaihi min ajr annabi nuhu haka ya faɗa wa mutanensa in ajriya illa ala rabbil alamin Basu su bai ce ba su ba ba bai ce su ba shi ba to amma sai a rike izgili da'awa ta ƙare an koma ana kafintanci yanzu kuɗin cefa ne ake nema to shine Allah ta'ala ne yake ba mu labari a lahira in aka je lahira waɗanda suka yi dariya a duniya ga masu gyara mutanen kirki masu gyara mutanen banza suna musu dariya suna musu izgili to ga sakamakon abin da zai faru nan gaba za mu ji me ne Allah ya fara mana shimfiɗa innal ladina ajramu lalle waɗanda suka yi yin laifuffuka a duniya suna saba ma Allah suna jin daɗi kanu yadhakuna min alladhina amanu sun kasance suna kyalkyata dariya suna kyakyata dariya ga waɗanda suka kasance mutanen gya mutanen kirki masu imani shi yasa Allah ta'ala yake ce mana a wani wurin bayan an shigar da 'yan wuta wuta qala khsa'u fiha wa la tukallimu إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ذا أتيم إن متإخسعوا فيها قد ikhsa'u شين إخسعوا قد can shine ikhsa'u ku wala tukallimun ku sake magana a duniya ya ake innahu kana fariqun min ibadi ai a duniya an samu wani yanki daga cikin bayina in ji Allah nan Allah ne ke magana da 'yan wuta innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin suna cewa ya Allah mun yi imani ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ji kanmu kai ne mafi alkhairin masu jin kai ku kuma yan wutan nan yanzu fattakhaftumuhum sikhriyan sai kuka dauke su kuna musu izgi hatta an saukum dikir wannan izgilin da kuke musu har yasa kuka manta da ambatona ba ku karanta qur'ani sai dai waɗanda suke karanta maku musu izgilanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani munafiki an je yakin tabuka da shi fa aka je yakin da ya dan samu gefe ya samu yan uwan shi munafikai sai yake cewa wallahi ma ra'aina misla qurra'ikum haula'i kai wannan nan makaranta qur'ani na ku sahabban annabi sama kenan da annabi sallama kai ban ga irin su ba mu ga irin su ba kanu awsa nasi wa adbanahum fil liqa'i ce ba abin da suka sani illa su cika cikin abinci kawai suka sani su ci abinci wai sahabban annabi sama ne wai abinci kawai abinci kawai ne suka sani wai wa ajbana fil liqa'i sannan sun fi kowa ragwantaka a lokacin haduwa da abokanan gaba ba zai ya komai ba ba su amma rangage ne wani sahabi ya ce wallahi la usmi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce wallahi sai na faɗa ma annabi sama abin da ka faɗi shi kenan ya tashi ya tafi da sauri yana zuwa wa qad sabaqahu alquran qur'ani ya riga shi har an so kamma da manzo Allah ta sama ayoyi da suke bayani akan haka قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سيقا وانا منافقين يزو يزو يريئي إجير راقمر عن نفس سما تابور عن نفس سلمة أساجا شين أنتنا للذي ما سيادك وساتنا سنا زبا ما سأجكي ينا والله إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نخوض ونلعب نقطع الطريقة ce wallahi wasa miki wallahi wasa miki kawai fira ce miki annabi sama kuma in ya faɗa ka sai ce abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ne da ayoyinsa da manzansa za a mai izgili ai waɗannan ba a wasa da su duk wasan ka ka sake kai wasa da addini in za ka fira ka ta siyasa ka yi ka zagi duk jam'iyyar da kake so harfa ne aka zaɓa a cikin abcd aka haɗa su in ka zaga ba ka yi laifi ba kila in ka zagi wata jam'iyya ko kai wasa da jam'iyya harfa ne amma addinin Allah ka ce za ka ɗauke shi kai wasa da shi to wannan fita musulunci ne kai tsaye kafirci ba a wasa da addinin Allah duk abin da ke da alaka da addinin Allah ba a wasa da shi akwai abubuwan da ba baya shiga cikin ba a wargi da su ba a wasa da littafin Allah ba a wasa da sunan annabi sallama alal aqalli idan ba za ka bi ba kai shi in ba za ka iya aiwatar da wata sunna a rayuwarka ba wadda ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai shi ka kama bakinka amma kada ka mata izgili kuma kada ka ma masu izgili in ba haka ba Allah yana da tsananin kamu to ne wannan fattakhastumuhum sikhriyan hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tadhaku kuma kuka rika musu dariya kuna kalkata musu dariya ya zuciya shike sai ji wandan shi kamar zai tsallake wuta ai wandan kanin shi yake sawa duk sunna da tabbata daga manzan Allah sau in ka kasa yi kai to ka taba ta in kai baka iya yi ba to kai shi kuma kada kai kiyayya da waɗanda suke balle haka buɗe baki kiyayya ka ta bayyana a bakinka kana musu izgili kana musu sukuriyya, kana musu istihja'i to shine nan Allah ya fara bamu labari insha Allah ta'ala ce wa idza marru wa idza marru idza marru idan waɗannan masu laifin suka wuce wajen masu imani ya taghamazuna sai su rika zinɗansu suna suka su suna aibanta su malaman tasiri suka ce ayan nan za ta iya ɗaukar fassara guda biyu wa idza marru bihim yataghamazu idan su kafaran ko kuma masu laifin suka zo wucewa suka zo wuce masu imani to ya ta gamazu in suka gansu misali masu imanin na zaune su kuma sun zo za su wuce suka gansu ya ta gamazuna sai su rika zundansu suna musu maganganu suna zundansu suna gulma da su suna aibanta su suna faɗin wasu miyagun maganganu game da su fassara ta biyu wa ila marru bihim idan su masu imanin suka zo wuce su ya zuna to sai su rika musu zinɗe su kafiran za su rika zunɗan dai masu imani so da kamar rubihim shine malamai suka ce nan marru din zamirin ko dai koma zuwa ga alladina amanu ko kuma ya koma zuwa ga alladina afirau duk zai ya ɗauka abinda dai ake so a nuna mana duk lokacin da suka haɗu da juna masu imani suka haɗu da masu laifi to masu laifin nan sai sun musu izgili ko masu laifin nan ne suka riske su ko su suka riski masu laifin to sai sun musu izgili lafazin at-taghamus ghamaza yaghmizu kalmomi ne masu kalmomi guda hudu dukkanin su suna da zayo. a ƙarshen su suna da ban sha'awa akwai hamzu hamzun akwai lamzun akwai Ramzun akwai ramzun asalin kalmar ramzun ne idan an ce ramzun shine ka nuna alama ko dai da gira ko ka da leɓe ko ka yi da hanci ko ka yi da hannu shine ake ce masa ramzi An shi yasa ake ce ma alamomin da ake sawa na hanya ake ce musu rumus in ka zo wucewa eh, ka ga zebra ko akwai zanen zebra a titi ko kuma ka ga an yi yara a abin nan yara ga sunan alama akwai makaranta a wajen ko ko ka ga shanu hoton shanu duk waɗannan rumus ko rumus ne alamomi da za ka yi amfani da su domin ka gane wani abu to duk abin da aka yi da ido haka ka kyafta ma wani ido haka ko ka harare shi ko ka taɓo wani ka nuna da hannu ko ka yi da baki dukkaninsa ana ce masa ramzi to asali idan abin ya kasance an yi shi ne da hannu to shine hamzun shine wailul li kulli humaza in an yi lamzun shi kuma shine da ido to ghamzu na ɗaukar shi kuma dukkan غمز to shine wannan Allah ta'ala ya ambace shi anan can Allah ya ce wailul likulli humazatin lumazati humazatin lumaza humaza ana fasara mana tuntun sai a ce bana ya tabbata ga mai nuni mai yafuce mai rada ko in ya tabo da hannu shine hamzun lamzun kuma sai ya nuna da baki to sai suka ce gamzu asali an fi amfani da shi da ido amma kuma duk ana ma amfani da shi a saura kuma dukkaninsu su ne suke shiga ƙarƙashin ramzun wannan ramzun da ra'un me biya masa hamzun da gainun shine na nan sai kuma hamzun da ha babba sai kuma lamzun da Lamu? su ne kalmomi guda hudu ba su nan dukkaninsu akwai zayin a cikinsu to idan masu imani suka zo wucewa ko su kafaran masu laifi suka zo wucewa a wajen masu imani to sai masu laifin nan sun yi masu imani izgili sai sun musu gams sai sun yi gulma da su sai sun aibanta su sai sun nuna wani abu ga 'yan uwansu isu isu abinda za su nuna waɗannan mutanen banzaye ne ko kuma mutane ne marasa daraja waɗanda ba su san duniya ba ba su san wayewa ba domin shi mai laifi za ka iya samun misali a wannan zamanin ai wayewa a zamanin da ake ciki mutane suna ɗauka wanda ya boko shine wayayye to kana iya samun in dai ka rike addini ko profeso ne kai to wani ne laifi wanda yake shaidani ko firamari bai yi ba to ganin ka yake kai ba waye ba ne in kaya ka sa sai yi tunanin cewa kayan ka sa kayan ka irin ba irin nashi ba ne in shi zai sa ba haka zai sa ba in ɗinki aka yi sai ya ce in shi zai yi ba irin shi zai yi ba to wannan haka ɗabi'an mai laifi take duk wayewar ka shi yana tunanin kai ba ka waye ba saboda me so da ka irin laifin da yake ai kai ba za ka iya zuwa ka riƙa taba a hannu ba ka hada ka sa ta a yatsa biyu haka ka riƙe ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ta ka waye ba kenan ba za ka iya sakin wando sakwakwai mazaunan ka a waje ba ai ka waye ba sannan kai ba za ka iya zuwa ka wuce da mace ba matar da ba matar ka ba ba uwar ka ba ba kanwar ka ba ba yakka ba ba za ka iya ba ka gaba ka waye ba ba za ka iya kama mata hannu a gaban mutane ba ai ka gaba ka waye ba duk waɗannan abubuwan masu laifi su suke ɗauka su ne waye ba alhali su ne asalin ƙauyanci ƙauyanci yana tabbata ne a cikin duk abin da Allah ta'ala ya haramta shi za ka ga duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta to akwai barna a cikin sa akwai kuma zidda mutuncin kanka a ciki sannan kuma akwai nuna ƙauyancinka da rashin wayewarka da rashin ci gabanka a rayuwa shi sa ba ba mai wayo sai mutumin da ya rike addini kallon ka kawai yake yi daga wannan ita ce ka'ida wa idza marru yataghamazun idan suka haɗu da su to sai su rika musu izgiri suna gaya musu maganganu suna musu yafice suna musu zunde suna nuni da bakinsu suna nuni da idansu suna harararsu sannan kuma su furta da bakin su ce kun gansu ga suna masu jama mutane aiki shi ke wannan ita ce ka'ida sau da ka ɗauka cewa abinda duk idan ka rike addinin Allah sai wannan ya same ka ranar da ka ji a ranka cewa kai addinin Allah kake amma wanda bai fahimci addinin Allah ba ba zai maka izgili ba ba zai maka magana da ba ta da daɗi ba to baka fahimci saƙon Allah ba fahimtar saƙon Allah nan da yake faɗa mana wannan ƙa'ida ce sunna ce ta Allah sai haka ta faru da kai in ta faru da annabawan Allah to kai waye kuma ni waye mu su waye mu dole sai haka ta faru da mutane shi yasa a gefe guda taɓewa ta tabbata ga mutumin da ya fahimci addini ya koma kuma wasu waɗanda ba su fahimci addini ba su yake kwaikwayo a rayuwa tufafin da suke sawa irin su yake son sa irin motar da suke hawa irin ta yake son hau gidan da yake suke shiga irin ta yake son shiga sai ya yadda da su ko ba za ta taɓa yadda da shi ba duk yadda ka kai duk yadda ka kai in kana da addini ko kana tarihin addini to 'yan duniya su gani suke yi ba a cikin su kake ba akwai mutumin da yana da addini ya shiga siyasa tarihin rayuwarsa da baki ɗaya gwagwarmaya ce ta addini ya shiga siyasa aka yi abubuwa na siyasa da shi har aka ci zaɓe da aka ci zaɓe shugaban ƙasar lokacin da aka kai sunansa aka ce a bashi minista ya ce ah, muna da report kansa mai tsaurin addini A alalifa da shi aka riƙa rawa fa ta kamfen duk yawa watan da aka riƙa yi aka riƙa sa kaya kala ɗaya an je gari kaza kawai dai a sa kaya iri ɗaya a yanku a yawa a sa disku da shi aka yi amma da aka gama zaɓe gam ba kamfen ɗin da ba a yi da shi ba da aka kai sunan shi aka ce ana an yi nominated ɗinsa a bashi minista ce ba zai yi ba a ce muna da report kansa mai tsaurin addini yana da tsaurin addini muna da rahoto kansa ministan da bai sama ba kenan wanda suke mishi gaba-gaba cewa sai ya samu aka ce to a bashi ko da ambasada ne a tura shi wata ƙasa haka rafa-rafa irin ƙasashen nan dai da gara a baka kansila a najeriya da a tura ka zama ambasadan shi ko ko ba mu yin wannan kasashen karmansa sai karmansa sai suke hmm, ai ba zan bata suna ba ambasada mana kwanai <laughs> kansila a wata jiha ai yafi yafi ambasadan wata wata kasar tabbas ba sai na faɗi suna ba <laughs> to ya je aka ƙi bashi aka hana shi ƙarshe can wani lungu aka je aka aje shi inda ba za a ji shi ba inda bai da amfani me yasa da yana tunanin ya zama irin su kuma suna ganin har yanzu bai zama kamar su ga misali na biyu wanda zai zai kama muku kwakwalwa ƙasar turkiyya kafin zuwan wannan shugaban ƙasar nasu erdogan allah ya tsare shi ƙasar turkiyya ƙasa ce mai ban mamaki rabinta turai ne rabinta kuma asiya ne yan kasar Turkiyya so suke su koma su zama turawa sai a ba su dokoki a ce sai sun yi kaza sai sun yi kaza sannan za a sa su zama cikin ƙasashen turai in shekarun da aka ɗiban musu su cika wannan ka'ida suka cika sai yanzu ya ce ai ba su cika ka'ida har yanzu kafircin su bai kai ba har yau ba su shiga turan ba ko ba su shiga ba tunda har yanzu a cikin mafi yawancin 'yan turkiya suna musulunci in ka je aikin hajji za ka ga suna cikin mafi yawancin mutanen da suke zuwa aikin hajji a duniya so daga har yanzu turawa ba su yadda kafircin 'yan turkiya ya kai a matsayin abin da za a sa su a cikin turai ba sai sun kafarta sosai wannan ita ce ka'ida walan tarda anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba sai ka zo ka bi hanyar su ranar da ka yadda ka bi hanyar su to kenan sai ka zama nasu to wannan ita ce ka'ida saboda ka yadda cewa za a maka izjili ka yadda za a gaya maka maganganu marasa daɗi abokananka waɗanda kake tare da su su za su fara maka wannan izgili saboda ne saboda kai anta min alladhina amanu su kuma hum min alladhina ajra wannan ita ce ka'ida amma ranar daɗi na zuwa ranar da za a ji daɗi tana nan waɗannan da ake ma dariyar to su za su yi dariya nan gaba waɗannan da suke dariyar a kan su gare su su kuma su za su yi kuka kukan da ba zai musu amfani ba kukan da bai da amfani mai fa'ida shi ka da hawayen banza ana son in kai hawaye ne wanda kama hawayen ya tausaya maka kuma ka fita daga ƙangin da kake ji. wannan ita ce ka'ida shi Allah ta'ala ce wa idan qalabu wa idan qalabu ila wa idan qalabu sannan masu laifin nan a duniya idan qalabu idan suka dawo gidansu in sun fita sun je harkokinsu ila ahlihim suka dawo cikin iyalansu in qalabu fakihin sai su dawo suna raha kawai su dawo suna dariya a cikin gidajensu suna raha suna maganganu na jin daɗi ba abin da ya dame su ba ruwansu mai musulunci ya yi ranar da bakin cikin ke tabbata shine ranar da in 'yan kasuwa ne suka je kasuwa ba su samu kasuwanci ba ba su samu komai ba in ma'aikatan gwamnati ne aka rike musu albashinsu to ranar ita ce ranar bakin cikinsu amma ma damar suna cikin samu kullum cikin minna suke da farin ciki mafi yawancin ƙurra'u ga baki ɗaya sun karanta da wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihi da alif amma al-imam hafsu daga asim a cikin malamai shine ya karanta da fakihi ba tare da alu ba ba tare da madda ba wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihi hafsu sannan a cin alqurra'ul ashara al-imam abu ja'far shi ma ya karanta da fakihi a cikin waɗanda kuma ba su da ƙira'o'in su ba su cikin goma akwai al-imam al-hasan al-basri da qatada ibn di'amat as-sadusi dukkanin sun karanta da fakihi amma sauran ƙurra'u ga baki ɗaya sun karanta da fakihi dukkanin su babu bambanci fakih fakihi jam'i ne na fakih kamar yadda ake ce ma mai sai da dabino tanir, ana ce masa tanir, mai sai da dabino ana ce masa kuma tammar kamar yadda ake ce ma mai sai da zuma asil ana kuma ce masa asal to asalin an ce fakih shine mai sai da kayan marmari mai sai da lemu da ayaba da gwanda da sauransu shine fakihun ana kuma ce masa fakihaniyu to amma a nan fakihin masu suna cikin dariya balarabe da ya zaɓi ya kalli mai zai kira labaran da suke faranta rai a ji daɗi a more labaran raha sai ya kalla kawai sai ya ce to bari ya kalla yadda kake shan lemu mai zaki ka ji zaki yadda kake kake shan gwanda mai zaki ka ji ta da zaki haka abarba haka apple haka sauransu su ayaba haka su inabi da sauran makamantan alfawatih sai balarabe ko sai ya kira labaran ban dariya sai ya kira su da alfukaha alfukaha ka zo ka zauna kana ba kana ba da labarai na ban dariya su ne fukaha to ba da labari na ban dariya wane ya bada wane ya bada shi ne ake ce masa fukaha din? to me yin shi ne ake ce mishi fakihun mun gane so daga kullum cikin iyalansu in sun da cikin raha ciki ba abin da ya dame su addinin Allah ya yi ƙasa ana saba ma Allah ba su jin komai a cikin zuciyarsu wannan wannan ba karamin lalacewa ba ce kaga ana sa yanzu wannan wani duk abin da musulunci yake ciki shi ba abin da ya dame shi a layinsu ma ana saba ma Allah shi bai jin komai yana kallo ana saba ma Allah tarbiyyar yara tana lalacewa shi bai jin komai a ransa me ma faɗa kan wannan to shi abokin faɗan shi ne kai ana takura ma mutane ana takura ma mutane son ba baka bukata takura me yasa ka bari Allah ya halice ka me yasa baka halice kanka ba in dai baka son takura ka kashe kanka ka halice kanka to sai kai rayuwar da kake so mai kyau wanda ka zaba kai ka halice kanka ba ka da mahalicci to daga nan sai ka tsara ma kanka abin da kake so ka more ba wanda zai ce maka abu kaza ba kyau ba wanda zai ce maka ƙarya ba kyau ba wanda zai ce maka duk abin da kage dama ka aikata saboda kai ka halicci kanka amma ma damar ka yadda kana da mahalicci wanda shi ya halice ka to rayuwar takura za ka yi kai mukallafi ne domin kana da mukallifun kana da wanda ya dora maka kai ya kuma ce ka bari domin shi ya halicce ka kayansa ne kai amma ranar da ka zama kayan kanka to sai kai da abin da kake so to waɗannan masu laifin sun kasance idan kalabu ila ahlihim in kalabu fakihi in suka fita suka dawo zuwa ga iyalansu to sai su dawo cikin murna suna cikin shakatawa suna raha kallo ya zo da sabon fil hausa fil zo ya ji ya koyi ko zaka shi za a kalla ko kuma za a kalli american film ko za a kalli kwallo ko za a kalli rektilin kattai masu nan ɗaya ya ɗau ɗaya ya ƙati ya da shi zindir to yi ce na ana yi ana manna shi ba abin da ya dame shi addinin Allah kuma ko uhu ranar da kage ya shiga bakin ciki to ranar da ya rasa wani abu na duniya ne abu nan ya inna min ar-rijali bahimatan fi surati ar-rajuli as-sami'i al-mubsiri fatin li kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi lam yash'ur wani dai wani baba yake ce ma ɗansa kai dana a cikin mutane akwai tumakai في سورة الرجل السميع المبصر tumakai ne su amma a cikin suran mutum mai gani mai ji in baka gane su ba ga siffarsu fatinun li kulli musibatin fi mali za ga a ke yake duk musibar da ta samu dukiyarsa to ita ce musiba amma wa idza usiba bi dinihi lam yash'uri idan addininsa aka taba to ba abin da ya dame shi addinin ma ya lalace shi ba abin da ya dame shi wannan ita ce ka'ida to Allah ta'ala ya ci gaba da lissafa mana a duniya more wasu suka yi suka rika dariya duk abubuwan da za su ba su dari su sa su su dariya su more shi suke wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum shamidu kawai dariya ba a ce musulmi ba zai yi dariya ba an yadda musulmi ya yi dariya amma ba a yadda ya ta dariya ba shi ya sa manzan sama a hadisi sahihi ya ce inna kasrata dhahiki tumitul qalba inna kasrata dhahiki tumitu alqalba mutum ya ta dariya ya ta kyalkata dariya to kashe zuciya yake amma annabi sama yana dariya yana murmushi sahabbai sukan zauna su ba da labarai na raha daidai gwangwado annabi sama kuma yana jin su in sun yi dariya ya murmushi amma ba a mai da dariya ta zama tutur ba a ɗabi'an mutum wannan ɗabi'a ce ta masu laifi su ta ƙyanƙyata dariya shi sa daga cin khasa'is na mutanen annabi lutu alaihi salam mutanen annabi lutu da aka halakar da su daga cin ɗabi'unsu da suka ke keɓanta da su kattai su zauna kawai su ta ƙyanƙyata dariya kana jin ihunsu ɗabi'a su ce ko kuma a zo a samu zakaru a riƙa haɗa su faɗa ana ƙyanƙyata dariya ko samu atbash raguna su ki hada su tunkuyi suna tunkuyar junansu suna kalkata dariya ko kuma kawai kato ya ci ya koshi sai ya zo ya tairiri ya ɗauke rihi da ƙarfi sai a kyalkace da dariya wani ma ya dage ya tashi sai a kyalkace da dariya duk ɗabi'un su munanan ɗabi'u ka kalli matasan mu yanzu duk waɗannan ɗabi'un sun shiga cikin su kai a zauna a ta dariya ba tunanin lahira ba tunanin duniya ba tunanin me za a gina na duniya ya za a canza halin da al'umma take ciki mara kyau babu abu kaza ya lalace a unguwa me yi tunanin ya za a zauna a yi tunanin ya za a gyara kwalbati ya fashe ya za a yi tunanin ya za a gyara ba za shi ba sai dai a zauna a yi fira a kyalkyace da dariya al'ummar musulmai ba ba al'ummar musulmin da suke rayuwa nan zamanin nan ba wanda ya kai su wajajen hira kuma su aka fi kashewa a duniya yau duk ran da ka ji an kashe in aka kashe rai goma to ka in ka rantse ka ce rai bakwai na musulmi ne a duniya ba za ka yi kafara ba amma kuma ba gafalallu wanda ba su san ciwon kansu ba sai su da musulman mu halin da muke ciki yanzu musulmai suna karanta halin da muke ciki wallahi ba wanda zai iya zama ya fira da wani sai dai in ko fira ce ta a tattauna ya za mu fita daga wannan kangin da muke ciki bai kamata musulmai mu zo muna da lokacin da muke batawa ba amma jibayin rayuwar da ake in ka shigo layi daga farkon layi zuwa karshen layi wajajen hirarrakin banza guda nawa za ka kirga za ka iya kirga su je can wacan makwallai me tattauna me ake alkhairi yake tattauna canza wani abu ake canza wannan fa ita ce al'umman mu halin da al'umman mu take ciki su kuma magabtan mu suna can suna mitin suna shirye-shirye ya za su gama da mu kullum cikin tsari suke ba su bacci an yi fira da wani bai hude aka ci a cikin awa ashirin da hudu. ya ka kasa awa ashirin hudun ka ya ce ga baki ɗaya awa shi hudu sai in bacci ne ya sace ma ya sace shi ya ce ga baki ɗaya tunani yake ya za a yi al'umma yahudanci yahuda ta zama a sama take bai da lokacin hira bai da lokacin kallon ƙwallo amma kasashen musulmai su ne in ka ji ƙasar da shugabanninta suka damu da ƙwallo to kasashen musulmai ne a can kasashen na kafarai fa su suke kwallon amma fa duk ba su damu da kwallon ba sai wani ya tashi daga Najeriya ya biya ma wasu abokanansa kuɗi su je Spain su kalli kwallo za a buga da club ɗinsa ya biya kuɗi ya takanas ya je ya biya shiga ciki amma makwabtansa da danginsa suna cikin ƙangin wahala to shine wa idan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin aw fakihin fakih ismul fa'il ne ga masu nahawu wanda suke tasrifi ismul fa'il ne fakihun shi kuma fakihun as-sifa al-mushabbaha bi ismil fa'il dukkanin su ma'anar su ɗaya ne wato dai masu raha masu rayuwar holewa rayuwar kawai shakatawa alhali musulmi ba a son ya zama rayuwar shi gabaki ɗaya ta shakatawa ce annabi sama a hadisi sahihi yace iyyakum wat tan'um ka ku da rayuwa kawai ta kwalita musulmi shi bai saba da wahala ba kawai ai dariya ai raha shi bai san wahala ba Allah shi kyauta wa idza ra'awhu wa idza ra'awhu qalu inna ulai رأوه idan masu laifin nan suka ga masu imani qalu sai kuma ka rika jin suna faɗa musu inna haula ila dhallun wadannan batattu ne ba wayayyu bane la dhallun ba wayayyu bane wasu waye ba an kana son ka waye ka huta ka koma kana saban Allah haka suke cewa me saba ma Allah shine wayayye ai a nan 'yan fim suka fito suna cewa aikin da suke yi yafi na malamai a ƙasar nan suka faɗi suka ce yan fa wanda in yau ka kasa fitinar da al'umma take ciki kashi goma kashi bakwai yan suka kawo su suke koya ma mutane duk waɗannan miyagun ɗabi'un da ake amma suka ce wai ai abin da malamai suke yi su sun fi ma aiki ma gyaran al'umma suke tarbiyya suke ka gani me laifi kullum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون haka ce kan manna su ce gyara suke yi mai gyara kuma su ce ai shi ke banna? yanzu alal akalla cin abin da za a aka soki annabi sallama da shi cewa suka kai ai yana raba dangi daga duk wanda ya zo yayi da'awa ta gaskiya sai an faɗa mashi wannan magana yana raba dangi yana raba uwa da uba yana raba uba uba da ɗa yana raba miji da mata alhali duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzo sama daga cikin siffofinsa da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa ma sarki sarki sarkin Habasha daga ciki ya ce masa daga ciki ya faɗa masa cewa ya zo ya samu ويأمر بصلة الأرحام والصدق والأمانة شيء النبي من يازونا أمرني تاد زمنتا والصدق دين جسكية والأمانة دربا أمانة وبر الوالدين دكوتة تام إياي أبن ما زلت من يزوي كينا سننا خديجة رضي الله عنها daga cin sufofin da ta faɗi na annabi salama me ta ce ce wallahi lan yukhziyaka Allahu abadan innaka latasilu rahima ce Allah ba zai tozarta ka ba faufau har abada innaka latasilu rahima kana da zumunta wannan sifan manzon sama ce amma da yazo me suka ce masa sai suka ce daga cikin abin da annabi ya zo ya yi yana raba zumunta yana raba dangi alhali wanda ya kafarta ai shi ya raba dangi wanda ya kifin gaskiya shi ya raba dangi to sai ka ga waɗannan masu laifin allazina ajramu idan suka ga masu imani sai su ce musu inna haula ila dhallu waɗannan batattu ne ba su da wayewa ba su da wayewa ba su waye ba su san abin da duniya take ciki ba to daga in baka zama shedani kayi shedanci ba to kai ba wayayye bane kuma ko ka zo fa sun baka matsayin da za su baka a shedancin in kai dama asalin ba shedanin bane to ba za su baka matsayi mai kyau tun da dai wata rana sai dai an zo fati a ce ka bude taro da addu'a kuma fati aka. suna yi mana in shedancin ya kai shedanci sai a je fati sai a ce to ajanda ta farko ita ce za a bude taro da addu'a sai a kalli wani tsohon ustaz shaidani sai a ɗauko shi sai a ce zai buɗe taro da addu'a shi ko zai zai jiya na ga kalli wannan a talabijin ne nake fa ba ku wannan wasu ku san gani ai ko ba ku gani ba a talabijin aka nuna NTA in ma faɗi sunan gidan talabijin ɗin tunda dai sun yaɗa ta kira wani kawai ya zo yana addu'a aka gama kuma aka yi wai kuma wai an tare ana addu'a wai addu'a ake da kiristoci da musulmai wani kirista ya ɗauki nauyin addu'a ko tuntun lokacin da shugaban ƙasar nan fa bai da lafiya fa ba su addu'a mu muke ta yi yanzu ya dawo lafiya lau wai kuma ana shirya addu'o'i wai Allah ya dora mishi da lafiyar shi ba su roƙa Allah ya bashi ba sai yanzu ne kuma ake roƙon wai Allah ya dora mishi da ita sai wannan kungiyar ta zo ta shedanu su zo su shirya addu'a zo a yi rawa addu'a ce za a zo ana rawa wani irin izgili ne ake yi a ƙasar nan aka gama kawai aka yi ta circirewa aka sa disko aka yi rawa aka yi rawa aka yi rawa kai ka ce dama taron rawa ne ba taron addu'a ba kuma dama taron addu'a ne da musulmai da arna aka haɗu aka yi addu'a Sai irin kwamata na ce wannan wani irin kwaɗa ne wannan haka Allah shirya da mu to haka suke je su ce ai ku batattu ne ba ku da wayewa in kuma ka bi su kana nan ba za su baka matsayi mai kyau ba a cikin a cikin bata Allah ka tsare Allah ta'ala ce wa ma usilu alaihim wa ma usilu alaihim hafizin Allah ta'ala ce wa ma usilu alaihim hafizin ay muwaqidina alhali ba a aiko su maballatan nan su zama suna sa ido ga waɗanda suke gyaran ba in ka zama mutumin kirki to duk shige da ficenka lalatattu suna nan suna kallo duk abin da kake suna nan suna kallo shi yasa rana guda suke jira a ce ta yi wani abu na kuskure to shi ke nan in yasba'u in yasma'u ribatan taru biha farihan da sun ji wani abu na zargi bahu biha farihan sai su tashi fir kamar tsuntsaye suna yadawa shine suke cewa zallatul alimi yudrabu la tiblu idan mai ilimi ya kuskure daya to sai an buga ganga a gari an sana so da rayuwarsa gabaki ɗaya ana ƙididdigarta abinda baka san ma naka bane ƙila kai ka manta da shi to wani na ne na kirgawa hularka takalminka rigar da kake sawa irin yadda kake tafiya duk kowa duk an sani to suna na alhali Allah bai sa su yi maka wannan ba shi za za ka ga ai kafirai su ce ma li rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wani kuma annabi ne a ce yana shiga kasuwa yana cin abinci ai su su su su su ake suke yi su so san su a aiko musu da mala'ikan da ba zai ci abinci ba a aiko mala'ika da bai cin abinci kuma ya zama shine annabinsu zai yiwu ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ai ko za a aiko mala'ikan to sai ya zama mutum to anan kuma za su sake rudewa ko mala'ika ne to namiji ne su kuma a wajensu sun ce mala'iku ne mata wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan to shine sai Allah ta'ala ya ce ai da ma mun sanya shi mala'ika to ai la ja'alnahu rajulan da zai zama namiji su kuma a wajensu mala'iku mata ne a nan kenan sai abin ya ƙara ne sai ya ƙara rikitar da su to kaga shine wannan so da Allah ta'ala ce wa ma ursilu alaihim hafizin wasu kuma malaman tafsirin suka ce wa ma ursilu alaihim wawun ta farko ta wawul jama'a wa ma ursilu ai wa ma ursila alladhina amanu ala alladhina ajramu hafizin alhali su masu imanin ai ba an turo su bane su zama sun tsare sun sa ido ga waɗannan su kafaran ko kuma masu laifin iyaka su musu wa'azi shi amma tasirin farko ya ci. wa ma ursilu alaihim hafizin ai wa ma ursila alladhina ajramu ala alladhina amanu hafizin ba a sanya waɗanda suka zama masu laifin nan Allah bai aiko su su zo su sa ido ga rayuwarsu su masu imanin ba balle har sarka musu kididdiga ta yadda in sun yi kuskure kwara da zai ta kun gani kun ga ustazin kenan ustazancin kenan hmm. eh shi kenan shi masu addini sai sun yi takatsantsa duk abin da kasan zai zuba maka da mutunci to kai kuma bai kamata ka shiga cikin sa ba duk inda ka san kofa ce ta zargi to ka a ganka a wajen ka ba mutane kofar abin da za a zarge ka sannan kuma ka ci gaba da roƙon Allah domin shi ɗan ya fi yaƙi da mutumin da ya rike addini fiye da sauran kai da ka rike addini shedan ya fi kawo maka bara shedan ya fi kawo hari makamansa sun fi yawa ya fi karfafa makamansa da babamamansa ya aika su zuwa ga wanda ya ga ya rike addini amma wanda ya riga ya lalace to ya san ya gama da shi amma kai da kake saura kake da addini to ya fi kawo maka hari sai ya bullo maka ta can in ka guje masa ya bullo maka ta can ka guje masa ya bullo maka ta can to sai ka ta roƙon Allah har ƙarshen rayuwarka na sha ba mu wannan kissar ta al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam zahabi ya kawo a cikin Siyar Alamin Nubala ranar da al-Imam Ahmad bin Hanbal zai rasu ɗansa Abdullahi ibn Ahmad bin Hanbal ya ce sai muka ji babanmu in ya suma ya farka sai mu je na cewa hatta har yanzu ce sai muka tambaye shi muka ce baba me ya ce wallahi shaidan ne ga shi nan ina ganin shi yana zuwa min yana zuwa yana ce min ahmadu ka gama da ni ka fi ƙarfi na ga shi har yanzu za ka mutu ban ci nasara kanka ba abdullahi ibn ahmad bin hanbal sai fassara sai yake cewa khashiya abuna baban babanmu yana jin tsoron kashe dan yanzu ya sa shi ya rudu ka ji cewa ai ka fi karfin shaitan din shi ma kuma ka afka masa ranar da ta ji ha ba wai mun fi karfin shaitan eh to shi kenan ka shiga gururi ka fara girman kai kenan a'a sai dai ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare ka wannan shi ne musamman a wannan zamanin namu abubuwan da suke ja a saba ma Allah sun fi yawa fiye da waɗanda suke ja a ba Allah yawa haka ne ko ba haka bane illa man afama rabbuka wa qalilun ma hum abubuwan da suke jawo a saba ma Allah yanzu su gayyace ka zuwa ga saban Allah sun fi yawa fiye da abubuwan da za su saka kai ma Allah da'a wannan wayar gata nan abubuwan da ke ciki na banna sun ninninka abubuwan da suke ciki na gyara da baka yi niyyar ka shiga ba ma sai a shigar da kai layin da kake hudda da su kake siyan data a wajen su wata rana kawai sai su watso maka wani abu ko kawai sai su turo maka wani abu su ce ai application ne na wayarka wayar ka ce duk wanda ke da wannan wayar to za ta turo mishi wannan abu kawai sai dai ka gani a wayarka ga duk ga su ga talabijin nan yanzu mutum ya kalli NTA Najeriya zai ce akwai musulmi a Najeriya abubuwan da ake yadawa a NTA mai mutunci zai iya zama awa ashirin da hudu yana kallon nta da shi da iyalansa ko labaran karfe taran nan da ake sawa ka zo kake kalla in kana da imani sai ka rika kashewa sai ka rika canza tasha shine fa gidan talabijin din Najeriya na kasa National Television Authority NTA kenan amma jibo abin da suke yadawa da sunan neman kuɗi da sunan tallace-tallace babu wata alama da za ka gani ta musulunci a cikin waɗannan tashoshin lashtuta فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وينزع أنزو لاهرة ألا شيء فاليوم يوم فاليوم يوم alladina amanu waɗanda suka yi imani yadhakuna min al-kuffar su ma za su rama dariyar da kafare suka rika musu a duniya yau su za su more kuma dariya mai daɗi dariyar da wani za'ana ma fi sudurihim min ghilli min ko min aka cire duk abin da ke cikin kirjinsu na kulli a ah, wannan dariya ita ce dadi duk dariyar da zaka ga kana yi a duniya to sai ka ga abin da ya bata ma rai kana cikin yin dariyar ma zaka ga wani abin batar rai ba hariri a cikin mukama me yake cewa darun mata ma abhakat fi yawmiha abkat gada tabban laha min dari ce ya haɗibar duniyar da niyyatu innaha ya haɗibar duniyar da niyyati innaha sharfin raja wa ƙararatun aqdari da'un mata ma abhaqati yawmiha abkadgada tabbal la halin dani yace ya kai mai neman duniya wuce take kaskantacciya kuma matsayin ta kamar hancin takalmi ne kuma matattar ƙazanta. ce gidan da yau in ya sa ka dariya gobe sai ya sa ka kuka shi ya ce abkad gadan ne darun mata ma abhakat fi yawmiha in yau gidan ya sa ka dariya gidan duniya to abkad gada ha ai darun mata ma abhakat al'ana in yanzu nan gidan duniya za ka dariya to an jima kuma sai ya za ka kuka haka yake kana cikin dariya kuma za ka ga bakin ciki ya zo maka alal aƙalla in cikin daɗi kake ka tuno da daɗin nan fa zai ƙare wata ran me za ka ji a ranka sai bacin rai to su za su yi musu dariya za su more su masu rama izgilin da suka rika musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru yadda kuke musu izgilanci to yanzu su ma gashi fattakhastumuhum sikhriyan حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون wani ita ce ka'ida so da ka yi haƙuri ka ji Allah a duniya gidan duniya ba daɗi ba daɗi ba daɗi a cikin duniya ga baki ɗaya alal ara'iki alal ara'iki allazina amanu suna dariya alal ara'iki ga sunan akan gadaji an ce mana al'ara'ik jam'i ne na arika malamai suka ce ba a ce magado arika sai idan ya zama haɗaɗɗe sannan ake ce masa arika sannan wasu daga cikin malaman lura suka ce ba ma a kiran ƙwara ɗaya arika sai idan sun kai uku sannan kuma sai a kira su da arika ɗaya in suka wuce uku hudu biyar shida goma sha kaza sai a ce ara'ik ka san adadin yan aljanna ba zama ka san adadin su ba to shi yasa sai aka ce alal ara'ik hmm. amma su malaman lugha suka ce duk gado ana ce masa arika kullu ma yattaki wa alaihi al-insanu yusamma arikatan duk abinda mutum zai ki gida kai ana ce masa ne arika hadisin annabi sama manzo su ce la ulfiyanna ahadakum shai'un شيء من سنتي فيقول ما وجدنا في كتاب الله كفانا ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه kaga a rika annabi sun ce kada ya samu wani ɗayan zamani ya kai ma matsayin da za zo a jawo mashi hadisi na yana kwance akan karagarsa kishin gide ke cewa qur'ani duk abin yake cikin qur'ani ya ishe mu manzo sun ce da qur'ani da hadisi ne ala wa inni wa ce وعلى الأرائك ينظرون سنا كان غدا دن سنا الفرما دا جن دادي ينظرون سنا كلم أبنجزنس عيشان عن شيء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كافرين ko can baya kuma su ko masu imani an ce alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan nabi yanzurun ila rabbihim suna kallon ubangijinsu wasu kuma malamai suka ce alal ara'iki yanzuruna na alladhina ajramu fi dunya ga suna a kan gado kamar an sa musu majigi suna kallon waɗannan masu laifin a cikin wuta waɗanda a duniya suka riƙa yin sabo to yanzu ga su a duniya suna cikin wuta su kuma suna cin aljanna an sa musu majigi sa musu majigi suna kallon su ga irin wahalar da suke sha kuma majigin irin sky sky in ka san sky ga mutum kana kallon sa yana ma magana kana mushi magana amma yana cikin gilas yana cikin dodon bango yana cikin talabijin kuma yana maka magana kana tambayar shi yana baka amsa shi ma kuma yana maka kana ba shi duk kuna magana da juna to haka za a yi har shi yasa ba to ba ma su kai ba su hannu ko hannu za su iya yi to me yasa za su ci an afidu alaina min alma'i aw mimma kuma Allah su kuma zai ce musu inna Allah huma ala kafiri. Yan wuta za su roƙi yan aljanna ai tsammanin su za su iya ne su shi iya miƙa musu ku ba mu ruwa dan Allah mu sha ko kuma ku san mana daga cikin abin da Allah ta'ala ya azurta ku da shi gashi nan a cikin duniya wa utu aljanna afwan wa utu bihi mutashabihan to shine shi Allah ta'ala ya ce hal suwibal kufar hal suwibal kufar ma kanu yaf'alun hal suwibal kufar to yanzu an saka makafare a duniya yanzu a lahira an saka musu ma kanu ya fa'alun abinda suka kasance suna aikatawa a duniya sai aka yi amfani da lafazin sawa asalin lafazin sawa ana amfani ne da shi a wajen abin arziki sawa shi shi yasa shine iqa idan mutum ya abu mara kyau aka saka masa da mara kyau sai a ce ba. idan kuma ya abin arziki aka saka masa da abu mai kyau sai a ce suwiba an saka masa to amma anan sai Allah ta'ala sai ya faɗa shine al'allama al'allamatu ibnu ashu rahmatullahi alaihi sai ce huna ce wani aran lafazi aka yi dan a musu izgili hal suwiba al-kufaru ma ya yaf'alun shin yanzu ashe ba a saka ma kafirai abinda suka kasance suna aikatawa ba wannan iqabun shine aka amfani da lafazin sawa saboda izgili izgili aka musu ana musu izgili kamar yadda a can za a ce zuk innaka antal azizul karim dan wuta ne ba sai a ce zuk dan dana innaka antal azizul karim ai kai ne mabuwayi kuma mai karamci dan wuta yana shan mugunya ruwan gyambo tafasashe sai ya ce zuk ɗanɗana kai ta sha sai dama innaka antal azizul karim ai kai mabuwayi ne maɗaukaki kuma mai da'ata da ka ci gaba da sha ci gaba da sha wannan shine wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka surar da ta yi bayani a kan hukuncin tauya mudu tauya ma'auni tauya hakki dukkan wani haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora maka ka isar da shi in ka tauye shi sunansa tafefi ma'aikatan gwamnati sun shiga ciki masu aikin ƙwadugo sun shiga ciki masu awo sun shiga ciki masu sai da nama su dora a kan sikeli sun shiga ciki masu buhuhuwa su dora a kan sikeli sun shiga cikin tafsifi idan suka aikata haka Allah ya buɗe surar da mu mutaffifi haka faɗi sakamakonsu cewa azabar Allah ta tabbata ga masu aikata haka an ce ka je a wajen aiki karfe takwas ba za ka je ba sai karfe goma ko sai karfe tara haka ma'auni a tauyi sannan kuma surar ta zo ta bayani akan sakamakon mutanen da suka bi Allah Allah zai saka musu da aljanna waɗanda kuma suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu da azaba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu zama masu biyayya a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aiki da saƙonnin da muka ji a cikin wannan sura mai albarka Allah kuma maɗaukacin sarki ya sa alƙur'ani ya cece mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ajma'in malam mutum ne ya tashi da janaba kuma sannan yana da makaranta bayan asuba idan ya ce zai jira ya ɗora ruwan ɗumi lokacin asuba zai fita kuma zai rasa makarantar da zai je shin zai iya taimama ya yi sallah idan ya dawo daga makaranta sai ya wanka nasa ni ban taɓa ganin malaman da suka faɗi wannan fatawar ba don za ka je makaranta janaba ta kama ka sai ke taimama a kana da abin ɗora ruwa ka zauna ka ɗora ruwanka ka yi wankanka kuma me hana ka ka tashi da wuri Hmm? kafin kana da lalura sai ka tashi da wuri ba sai an kira sallah na biyu ba ba sai an yi kiran sallah na biyu ba da ni dai ban taba ganin wani malamin da ya faɗi cewa wannan na cikin sabubban da za su jawo mutum ya taimama ba ka'idar da malaman fiƙin suke badawa a game da taimama tana da mahimmanci amma mafi yawancin mutane suna wasa da ita suna cewa إنما شرع التيمم لخوف فوات لخوف فوات الوقت لا لخوف فوات الجماعة أنا ينتي مما نيدو من صورا بتلوكش ba domin tsoron kar rasa sallar jama'a ba shi yasa aka ce in ka rasa ruwan ka nema kuma malaman mu suka kasa mutumin da ya zama zai yi taimama gida uku akwai ayis akwai raji akwai mutaraddid ayis wanda ya tabbatar da ba zai samu ruwa ba ko ya tabbatar da ba zai iya amfani da ruwa ba ya tashi yana da janaba ya tabbatar da ba zai iya taɓa ruwan sanyi ba kuma ba zai samu ruwan zafi ba bai da abin ba bai da abin dafa ruwa ba wuta balle ya hike ya taɓa ya dafa ruwa sannan bai da ici bai da gas ba rushu duk babu tunan ya tabbatar da kuma in ya sa ruwa a jikinsa na sanyi zai samu ciwo kila yana da pneumonia ko kila yana da wata mura ko kuma yana jin tsoron kan mura ta same shi to ana an bashi dama ya yi ba ya zama ayis kenan ko kuma inda yake ba ruwan ma sanyin ne ayi sai suka ce wannan kawai ya ke mama shi a farkon lokaci domin in ya ce zai tafi neman ruwa ba zai samu ba to me fa'idan neman ina amfanin baɗi ba rai kar ta zo ko wanda ya mutu kada Allah kai kowa baki a wajen shi shi ai shi ta riga ta wuce sai raji raji shine wanda yake tsammanin zai samu ruwa sai suka ce shi ya jinkirta sallah har zuwa ƙarshen lokaci idan bai samu ruwan ba sai ya taimama shi ne raji sai mutaraddid wanda yake kokonto zai samu ruwa ko ba zai samu ba to sai suka ce shi kuma abin da ake bukata ya kai tsakiyar lokaci in ya kai tsakiyar lokaci ya ga bai samu ruwa ba to shi kenan sai ya taimama sai ya je ya sallarsa amma don mutum yana tunanin zai je makaranta kawai shi kenan zai ce bari ya taimama to ni ban san wannan dalilin ba ya dafa ruwansa ya wankansa sannan ya je ya ba da haƙuri ya ce lai ko shi ce ba shi ne abin da ya fi sai dai in koya shiga ɗaya daga cikin waɗancan dalilan inda dalilin dama can ya san shi ba zai yi amfani da ruwa ba ruwan sanyi kuma bai samu ruwan zafin ba shi ce amma nan yana da abin dafawa kun ga bambancin su nan ya ce in ya tsaya dora ruwan zafi haka ya ce ko haka na karanta zai yi latti ko kuma ya rasa makarantar a ya tsaya ya ibada kada kullum mutane su zama tunaninsu su rika dora mashara aiki saboda bukatar su ta biya kusan haka muka koma yanzu shari'a kawai mun ɗauke ta a matsayin wata kariya a shari'a ne za mu nemi sauƙi amma duk abin da ya shafi rayuwar mu ba mu shan wahala na sha buga muku wannan misalin wani zai ji haushi ana ɗan yayyafi yab yab yab yab yab an ki haɗa sallah amma kuma za ka iya ganin shi wani dalili ya fitar da shi yana yawo a cikin ruwa to yi me amfanin mewo mewo wuce hikima kake da ita wannan liman in ya zo ya dan ja sura ne dan tsawo ya ƙaramin tsawo dan karamin tsawo ne fa sai ya ji haushi amma zai ya ya kalli kwallo awa biyu awa uku ana semi final ana final ko ka ba da shi ba addini ya zama mun fifita shi akan abubuwan da ma zunubi suke ja mana mana Allah shi kyauta wa sallallahu sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ali sahbihi ajma'in ya Allah muna roƙonka ƴan mu musulmai waɗanda suke ake azabtar da su a duk inda suke ya Allah madaukakin sarki ka taimake su ka dora su akan abokanan gaban su musamman ƴan mu musulmai da suke ƙasar Burma wato Rohingya Allah madaukakin sarki ka taimake su akan waɗannan makiya nasu ƴan addinin Budda wanda suke kashe su suke azabtar da su suke fyaɗe ga matansu sannan su kashe su ya Allah maɗaukakin sarki ka taimaka musu ka fitar da su daga cikin wannan damuwa haka duk inda musulmai suke suke cikin wata damuwa ya Allah maɗaukakin sarki ka fitar da su Allah ka musulunci akan kafirci Allah maɗaukakin sarki ka taimaki musulmai a inda duk inda suke ka ɗora addinin ka akan duk addinin da ya zama na ƙarya Allah maɗaukakin sarki ka tseratar da mu ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuriyar mu ka tsare mu daga abin da ba ka so ya Allah maɗaukakin sarki ka tsarkake mana zukatan mu ka kare mana idanuwan mu kai mana arziki wanda yake mai amfani ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana mu waɗanda ba su da lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya akwai wani dattijo da a nan unguwa yake wasu sun san shi yana cikin a nan unguwa ya zauna mala abubakar wanda ake ce masa hukuma ko labai ba da lafiya jikinsa ya tsanani sosai na je na duba shi ɗazu a sa shi a cikin addu'a Allah madaukaki ya bashi lafiya da dukkan sauran waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasarmu shugabanninmu muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya dora su akan gaskiya ya tsare su ya musu jagoranci ya kare su daga magabta ya sanya adalci da rahma a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya taimaki ƙasa da su Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka addini da su sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum